alaikum ko yayin nan ne alaikum na tarar ba sallama na ji to dai ba shi nan ba sannun ku da zuwa yawwa mu ne da farar safiya gaskiya sannun ku da zuwa amma mun ja ja ja yawwa masha Allah <laughs> Lafiya lau. Ina gajiya. Ah, Ahmad. <laughs> Kin ji fa. saboda rashin gaskiya wai ina wuni fa yake cewa bayan safiya ce saboda babu gaskiya bai zo yayi gaisuwa ba yanzu na taso shi a gaba shine ya ma diriri ce <laughs> lafiya kalau rukayya ina gajiya na'am ina kwana lafiya lau ina gajiya kun same ku kalau lafiya kalau duk iyalin kalau alhamdulillah madalla yau dai ga mu nace mu tattaro kwanmu da kwarkwatar mu mu zo yau <laughs> kan mi laifi mun jima ba mu zo mun yi gaisuwa ba gaskiya gashi na yau ke da tawaga ke <laughs> gaba daya alhamdulillah rukayya ya naga kin yi kyau haka oh alhamdulillah gaskiya abubuwa sun canja rukayya <laughs> cidin cidin da ke <laughs> eh wallahi anti gashi nan ma yanzu yan anti sun fara zubar da makamansu to Allah ina ita babar rukayyar ba ta nan ne wallahi ba ta nan dazun da na aike ta Allah ne ma yau za ku haɗu da ita ba ba jimawa ta fitar da gidan nan kuma gashi za ta dan jima kanta ta dawo Allah sarki ba raban dai mu gaisa eh ai shi kenan <laughs> a ni barin je in dawo a'a to kar kai nisa saboda kar kuma mu tashi tafiya mu kira kuma ka ce kana nisa ba jimawa zan yi ba to a da lafiya to a da lafiya ya zan dawo yawa to a da lafiya kwana da yawa dai nace yau dai yau dai duk ban tattaro gidan mu zo mu gaishe ki kin da <laughs> tawaga ta gaba daya dan tashi zan je daura muku girki tunda yini za ku gaskiya ba mu da yunwa yanzu kuma ba ke zaki girki ba su za su shiga su dafa mana abin da za mu ci mu kuma muna nan muna hira to shikenan kiga an wutar da ni kenan yau su za su girki rikayya don tun da ta shigo hannuna lafiya kalau muke zaune mm. babu wani bacin rai yarinya ce mai biyayya wallahi alhamdulillah ai ga canji wala a ta gaskiya kin kyautata mata ita ma dani kowa ne wallahi mm. Allah saka da alheri ina ku labarin ladidi hmm, ya yi battuna min zancen ladidi aini tun da Allah ira ba mu bana ma son kara jin duriyarta yan magana suka ce ai na ji daɗi shine guri ba na saba ba na saba ba haka ne ai ba na son jin ko duriyarta ma to Allah ya kyauta amin ya Allah alaikum assalam ka dawo na dawo bari in jira ku a waje kafin ku gama to ga munan fitowa to shikenan

Ah, to za mu magana za mu magana kun fito kenan wai eh mu tafi mana wai yanzu tafiya kenan za mu yi mun gama kowa ya fito kenan kowa ya fito ko da wani abu ne a ah, muje. a ah, muje to zo ka buɗe ita rika yan ina aka barta ne mun barta a can ya da magana ne a ah, ba komai kawai wato kuma gaskiya kin baki abinci mai daɗin wannan ba ko abinci ya daɗi kenan haka na sun ci ko kwarai da gaske ai ban ma taɓa yi ba ah. ce haka ba dai to ai ba ba umar ka ce ta dafa abincin ba ba ah, dafa hmm. <laughs> hawa wa hawa ba hawa bace wai rikayya ce ta dafa abinci rikayya ware kuwa kar ka sake ka zo abincin nan waje kar ka fito da shi waje yaya kuma kai da abinci ya daɗiya kana santi mm-hmm. hmm? ah, rikayya Allah ke koyi haƙuri da abubuwan da suka faru sun faru ne bisa rashin sani ban fahimce ki bane da farko ki haƙuri da haka ba komai ai ba abin da kai mun ma kai mun ma na yafe maka to kaji ta ce ta yafe maka eh. ta dama ba ta rike ka ba to yaya ai amal. to bari gaya maka abin da ya rage dan kankani yanzu nan da an kwanaki guda biyu rika za ta daddage ta daka masa kwara eh a zabga kifi sai ka ji kuma da take <laughs> ko ba take ba so kwara haka su me na gaya maka hmm? me na gaya hmm. kuma ka ni zan fita akwai abin da ya kamata a ce na baki tun daga ciki sai da mun nake to wani sai kawai da tuna ta same ka kai ma alhaji abubuwa ne suka yi wa kai yawa dubu goma to me za a yi da su na riƙa yani oh kuɗin eh, wata yawwa lallai kan wannan karan na ce alhaji ya yi mantuwa don kwa yanzu gashi sabon wata har kusan kwana uku a yi tsoron ji ina tunani kada ya kai kwana biyar ko a yi sati kin ba kyauta ba yanzu abin nake ke so da ke ki bata mm. sai kuma ki neman afuwa ba alhaji ah, ah, kai da ka saba ba da tun mm. wata na kwana 25 kuma dan an samu kuskure wannan karan me abun nan a cikin Aisha ne na aiki ke ne ki bata hakuri ki ce ina neman afuwa to ba matsala ban eh, gaya mata sai na dawo to a da lafiya Allah ya tsare rikayya rikayya wankin ake ta tashi tashi tashi gashi me za a yi kudin ki ne na albashi in ji alhaji kuma ya ce da Allah a roƙan masa afuwa ki yi haƙuri da rashin baki da wuri yau gashi sabon wata har kwanansa kusan uku ba kuma ya ai da ma kin ajiye a wurin ki ajiye ba za ki dauki dan wani abu ko mahaifiyarki ba za ki kai mata za a bata amma dai ki tara mun dai wato aje a ta haɗa su da sauran kenan shi kenan ya ki ci gaba da aikin ki. daidai hajiya to don Allah ina so zan ganta ne zan ɗan roki gafara a gurin ta to in baki shawara zaki dauka wallahi da kije ki nemi gafara a wajen hajiya gwara ki hakura a koma gida abubuwan da ake kai a gidan nan ba ruƙon amana ka cin mutuncin mutane ni din nan kullun kina ga min kwano yake zuban abinci ma baki wanken kwano ba ladidi wallahi da hakura kike a koma gida da yafi miki komai saboda yanzu wallahi karamar yarinya aka kawo musu suke take musu wanke-wanke da shara sharar ma ke wallahi saboda san yarinya da suke yi sun sata a makaranta haba ladidi ayi hakuri ka bana in shiga zan jarraba ladidi in fa suka ƙara ganin ki wallahi tallahi ki dora musu hawan jini kin san kuma hawan jini ba kasafai ya fi sauka ba sai ki kashe mutane ayi hakuri zan jarraba to uwan na cije ki na gode ah kullum wato can an dame ki da miyar kuka ba mai amma nan kullum sai an kwashi jarmiya dan jarraba hajiya zan jan yake ji Allah ya yarda kina fitowa zan wuf in jefa ki daka Ladidi? Ke ce a gidan namu yau? lafiya na ganki ana? hajiya na so ne roƙe ki gafara akan abin da ne yi ki yi haƙuri ki yafe mu babu komai ladidi mun riga mun yafe miki tuntuni mu ba mu riƙe ki ba allah ya fi mana gaba ɗaya hajiya na zo ne ki taimaka mu ki dawo da ni kan aiki na ki yi haƙuri ba zai yi ba ladidi bayan tafiyar ki na samu sabuwar yar aiki mai hankali mai amana sai dai ki yi haƙuri ki ci gaba da nema a gaba ko allah zai sa a dace hajiya ki haƙuri ko wanki ne zan dinga yi miki ba zai yi ba ladidi tun farko ki riga kin ɓata rawarki da tsalle ki yi haƙuri kawai ba laifina ba ne hajiya ba ki ba ne to laifin waye mahaifiyata ce ba ta da lafiya kuɗin da nake samu ana shine nake ba 'yar uwar babata wacce nake gurinta a garin nan take kaiwa kauye ana yi ma mahaifiyata magani da shi. Kina nufin ita wannan ba mahaifiyarki bace yar uwa yar uwa ce ma? Ita kuma mahaifiyarki tana ƙauye ba lafiya. Amma me yasa kika ki faɗa da Didi? Ai ta kika yi wa kanki. Da sai ki yi bayani cewa mahaifiyata babu lafiya ana neman taimako. Kin san dai a gidan nan za a taimaka miki wanda ba a sani ba ma an taimake shi bare ke. Amma sai kika zaɓi ki bi ta hanyar ha'inci. inci ki taimaka wa mahaifiyarki na tabbata ko ita ta san hanyoyin da kike bi wajen samun mata abin magani ba za ta yi farin ciki da haka ba Allah ya ba ta lafiya Allah ya sauke in wani abu ya taso wanda ya sha karfin ki to ki zo za mu iya taimaka miki saboda mahaifiyar ki halin da take ciki ma batun aiki ki hakuri kin ji ko Ladidi, me ya ki cikin gidan nan? na zo ne a roƙi gafara a gare ku ke a yanzu ba ma wata yar aiki ai komai da kika sani a gidan nan mu da kanmu muke yi saboda haka ba ma wata yar aiki a gidan nan ku yi hakuri. wannan fa wannan ce a ki. a da kenan yanzu wannan da kike gani ta ɗaya da kowa da kowa da yake cikin gidan nan ina wuni wanda rubuta mai sana sauraron wannan ku za da saurare ke ana cewa kin zama yar gida kina kuma kina ga kuma ɗaya aiki tun da dama ai na ga ya fice hata ke da jarmiya wallahi miya kukan nan an danga gamuwa da ita har illa ma sha Allah nayi nayi karki shigo karki shigo kace sai kin shigo ga kin zo kin ga bakin ciki yanzu eh, tsoho uwa da sai a ce a damfari dai abin da aka saba dawowa kika yi ne ya ciya ah, waye kowa mai atacciya ta dawo eh ya ta dawo au ha ya amma ta kan shi kuwa amma wallahi yanzu ya dawo daga ya debo yara da ɗansa amma kuma shi bai jina shi makarantar ba eh motarsa ce to yana da ciki ok mai na ƙarasa na ji dalili to waccan mai wanke-wanke ta fita ke kuma kina neman ɗan gidan to ni wacce ce zo nema na amintacciya duk wanda aka amincewa ya zama amintacce ya amal ana dauka ka'idar da sallama a'a yanzu dai na yi alwalan kenan na son karsa masalaci kenan in sallah to me zai hana kai sallan ka anan kawai Allah ko kina ganin hakan zai fi ko da dai ya fi maka alaikum an tafi da su ina wani afiya kala zo mana idan za ki je kuma ah, da wasu ne baki sani ba sai ka ce wata bakuwa ce za ta zo muna tsaye mana magana kuma ki ce za ki kama yawa ya amma ni wurin ka na zo ba wajen ta ba je ki ya aka yi hajji za ka zo shekarun jiya baka zo ba jiya ma haka kuma yau da safe ma na kira wayar ka baka ɗaga ba kin san kwana biyu abubuwa ne suke min yawa ayyuka a waje kuma sannan gidan ma kuma akwai wasu 'yan abubuwa da nake so an daɗa ƙarfafawa a cikin gida eh. ah, lalle kuwa ta ga halama yanzu da ni dai masallaci zan je ne to in jira ka koya ah, ki jira ni kuma mu je mana an yi so a hanya ma ba sai mu ci gaba da magana ba kafin shiga masallacin ko kika gani su bata ba kuma sai ta kamar tana ɗakin ɗakina na me zai kawo ta ɗaki na wannan lokacin kuma tun safe da aka aiki ta dai bata ba. tun safe ina ta je to ba da ita na ji yanzu kuna magana ba so bari in gawa su me zaki shiga musu so kike kisa hankalinsa ya tashi ki bari idan gari ya gama wayewa sai mu je mu duba ko ta je gidan babarta ne to ki je ki kwanta hajiya tana lafiya galau ai yanzu hajiya ta aike ni nema in na da zan je can gidan naku in je in dubo rukayya rukayya ba ta gidan nan a'a ai tana can wurin naku ba daga can gidan kake ba daga gidan nake mun zata anan ta ta zo nan ai tun jiya ba mu ganta ba ai mun gaba ɗaya mun zata tana nan to ai ni ma tun jiya ban ganta ba ca nike tana can wajen naku shi isa zan je to ina ta shiga Bari dai zan saki dawa zan saki dawa to ina yarinyar nan ta shiga ne la yayi ahmad san da zuwa me kike tunanin kin yi ne bai kina tunanin abin da kika yi shi zai sa ki cimma burin ki mene kuma yayi ahmad so baki ma san me kika yi ba ina rukayya take rukayya wace eh. rukayya kuma to bari ki ji wallahi wallahi tun muna shaida juna da ke maza maza waɗanda kika sa suka sace ta ki gaya musu su dawo da ita me rika ita min da zan sa a sace ta wannan ce kika sani ni ne na gaya miki wallahi ki sa a fito da ita in ba ka duk abin da ya biyo ba ki kika jawo na gaya miki ki ba ya ne ya kai ne ramson hai kai sigara ma kake sha ma kamar ma kai a daidai kake to ya zan yi wayya yaren yanan ne ta zo ta sola mutum shekaran jiya tana cewa gata nan gata nan gata nan gata nan har yanzu sai ka ce zuwan yesu wato gaskiya kuma ka gane ni babban abin da yake damuna yanzu kawai cikina ne mt kawai yunwa ke ji kamar me kuma kaga wannan ai ba daidai ba ne ba ni kai na fa ciki na ni ma sai ya ne amma kai ka san dama kai ba ka da jure yunwa yanzu ya kake ganin za a yi kawai abin da zai nake gidan zai faru ko eh. kawai zan dan fitan dan sulala in samu mana na salati kawai ko ya gani ya kamata ka ɗanyi wani ɗan sassarfa amma kuma kakka jima ba ba jima kuma kai na gama ina jin yunwa kuma awa to ka dawo dai da wuri don ka san za ta iya zuwa za dan leka wannan ɗan kanyar

sarki mana asarar ruwa musulmi da za ka yi alwala ka yi sallah ba ai babban kuskure ne wai ke tambaye ki ma tukunna wai ke ba yar wasu ahmed bace ahmed eh to ba kan wasa bace ke ni yar aiki ce yar aiki ya kai kika zo aiki gidan mu yan gudun hijira ne gudun hijira ta wani bangare rama to ai dara ta ci gida kina nufin yanzu ke bangaren ba mace to ai ni ma ni dan ba ne ni ma wannan hargitsin shi ya sa ni ma gudun hijira shi ya kawo ni nan na zo kuma ban da abin yi na zo na tsinci kaina a cikin wannan halin ko in ce na sa kaina ba ni da wani abu da zan yi shi ya jawo min wannan abun ba ni da aikin yi gaba ɗaya ba ni da wani abu zaman banza nake kawai shi ya sa ni a wannan kuma ba hali na ba wallahi ba aiki na bane wannan shine yin farko a gabana da mahaifina wannan rigiman da aka yi gaba daya da mahaifina da yayyena da kannena guda biyu haka aka yi musu yankan rago muna ji muna gani ni da mahaifiyata ba mu tunanin za mu rayu ba allah ya kawo mu garin mu suka ɗauke ni aiki gidan su ahmad da maganar taki ta kashe mun jiki maganar ki ta kashe mun jiki mun cuci kanmu mun cuci rayuwarmu mun zo mun sa kanmu a cikin wani hali kuma duk rashin aikin yi ne ya jawo mana wannan rashin sana'a ne ya sa ka shiga wannan halin ka cusa kanka a cikin bala'i gaskiya kun yi kuskure in dai rashin sana'a ne zai sa ka fada kanka cikin wannan bala'in ba ku yi kanku adalci ba mun cuci kan mun cuci rayuwarmu mun so mun sa kanmu a cikin wani hali to kaga ga wani alkawari idan za ka yi na me ne maka alkawari idan har ka fitar da ni daga cikin gidan nan ka mai da ni inda ka ɗauko ni ne maka alkawarin zan sa a sama maka aiki a gidan da nake aiki na alkawari dai ba dai mai da ke inda ɗauko ki ba na alkawari zan baki ki fita daga cikin gidan in dai za ki sama min abin yi inda za ki sama min aikin da zan taimaki kaina in taimaki rayuwata in san ni na taimaki kaina iyayena ban sani ba suna raye ko ba sa raye to kin ga kamata in zama mutumin arziki wanda zan samu in dinga musu addu'a ni a rayuwata na baro bala'i a can nan ma kuma zo in sa kaina da kaina in sa kaina a bala'i wannan rayuwar ai bala'i ce in zo ina tsara mutum kana tsara dan adam dan uwanka ai bala'i ne mu je ki sallar to je ki sallah ki hakuri mu je amintacciya amintacciya a ce mutum su ya bata babu amo babu labari hajiya na san duk abin da nake ji kuma kuna ji ku ya haƙuri za ta fito in allah ya yarda allah bayyana wannan yarinya fidosi na ma ba ni abin da nake so in sani ina da ina ne kika je domin neman bayanin ita wannan yarinya abba bayan inda muka je da farko na kuma zagayawa ni ma ni kaɗai amma ban ganta ba wallahi amma na ba da hoton ita ladidi a nema ta a gidan talabishin sha Allah za a same ta in aka same ta kuma za hukunta ta daidai da hukuncin da laifin da ta yi gaskiya dai kam Allah ya bayyana amintacciya amintacciya yaya duk wanda aka amincewa ya zama rika yi magana mana musan halin da kike ciki zaman da muka yanzu akan matsalar rashin ganin ki ne ina kika shiga me ya faru fitar da na yi eh. wasu mutane ne suka ɗauke ni kuma ba kowa ba ne firdausu ce eh hello eh idan kuka biyo wannan hanya karamin layin ina ta ƙarshe ok to sai kun ƙara so